إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 26 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da biyu. wanda ya daidai da goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin daya miladiya Allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من كان أتكم باب المراقبة هذه نبيار أتكم وانا للتافي jerin gwanan karatun wannan littafi wanda shi ne majalisi na hamsin da biyu za mu tashi akan hadisi na biyu a wannan babi wanda malam ya kawo malam yake cewa asani hadisi na biyu cikin wannan babi babin da ke koyar da mu muraqaba wato cewa Allah subhanahu ta'ala yana bibiyan al'amuran rayuwarmu nan yana bin diddigi yana kallon mu yana sanada, da duk wani motsi da ni da kirami a ɓoye ko a fili sai ya ce an abi zarrin jundubu bin junada wa abi abdurrahman mu'azu bin jabal radiyallahu anhuma hadisi daga abu zarri shine jundubu bin junada abu zar yana daga cikin sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin Da musulunta ya riga sai da umar ma musulunta abu ya riga sai da umar musulunta kuma shi ya musulunta da garinsa ga baki ɗaya gifar bayan garinsa bai ɗaya a garinsa ba sai ya koma makwabta banu salim su ma ya musuluntar da su ga baki ɗayansu wanda sai da manza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira zuwa madina ya musu addu'a Allah ya gafarta wa zifar Allah kuma ya kubutar da banu salim daga dukkan wata musiba abu zarri shi ya yi wannan wato hidima na musuluntar da mutanen garinsa to abu zarri yana da wata siffa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi yana da wato gudun duniya irin gudun duniyan annabi isa ɗan maryam amma duk da haka manzo Allah ce ina ganin ka ne rauni a lokacin da ya ce ba shi shugabanci manzo Allah ce ina ganin ka ne rauni haka ne wannan abu kuma shine mutumin da suna zaune su uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce akwai wani a cikin mu nan zai mutu a daji shi kadai amma za a samu sahabbaina za su zo wucewa su za su mai sallah a zamanin sayyidina Umar an samu daula sayyidina Umar ya sa albashi yana ba sahabbai da ya ga sahabbai sun samu daula an samu kuɗi da sauransu sai ce shi yana ganin kaman wai lahiransu suke ci sai ya ƙaurace kawai ya ƙaurace har zamanin na Usman ya koma daji shi kadai daga shi sai matarsa lokacin da yazo yana gargara zai mutu bai da lafiya sai matar shi ta fashe da kuka sai ce me yasa kike kuka sai ta ce ba wai ina kuka bane akan halin da kake ciki ko na mutuwarka kukan da nake idan ka mutu a yanzu ta yaya zan iya binne ka shine damuwata sai ce shakuruminki wata rana muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗaya daga cikinmu zai mutu a daji shi kaɗai. amma za a samu sahabbai na za su zo su za su mai sallah Ya ce duk wa'ancan guda biyun da muke tare duk sun mutu to ni ne kuma na tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai karya ba maganan nan da faɗi sai ya faru yana cikin magana sai ga Abdullahi dan Mas'ud gwamna a Iraq gwamna a garin Kufa sun zo ayarinsa sun zo wuce suka tadda shi abu zarri ya fara wasiya ya fashe da kuka abdullahi dan mas'ud ya ce sai na tadda shi me faru sai ya ce na bar dukiya ya ce da na duba ɗakin ba baka iya miƙewa a tsaye ba za ka iya tsaya ka miƙe a tsaye ba sannan ka kwanta ba za ka iya kwanta buɗaɗɗe yadda kake ba ya tsuke ɗakin ya ce da na duba ɗakin da na ga sai taburma sai buta amma ya ce ya bar dukiya da ya rasu suka mai sallah sannan suka wuce to abu zarrin al-gifar jundub bin junada kenan da shi kuma abu abdurrahman ne mu'adu bin jabal wanda fi kowa sanin halal da harama cikin sahabbai kenan ya fi sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar sanin halal da haram dukkan sahabbai manzo Allah ce wanda fi kowa sanin halal da haram shine mu'adh bin jabal kuma alqali ne faqihi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman ya je karantar da mutane ka ga annan mutanen ba kananan mutane bane su suka rawaito wannan hadisi malai Allah ya kara yadda a gare su ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ji tsoron Allah duk inda kake ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah makura na jin tsoronsa kada ku bari ku mutu face kuna masu mika wuya zuwa ga Allah bi ma'ana birrin tsi ku tabbatar da cewa kuna jin tsoron Allah a ɓoye da fili saboda haka zala ce ittaqillaha haythu ma kunt A nan duk inda kai samu kanka ka ji tsoron Allah saboda Allah ya bada ka'ida wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita a rayuwa ga ɗaya eh kenan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya wadatar masa inna Allah balighu amri Allah zai isar da al'amarinsa na kare ka na kawo maka mafita a durrunci da za ka samu kanka kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra Allah ya sanya wa duk wani abu tsari tsarin samun ci gaba a rayuwarka da ɗaukaka da kariya shine tsoron Allah saboda shine jirgin ruwan annabi Nuhu wanda duk mutumin da ya hau ba zai taɓa asara ba duk wanda ya ƙi hawansa to sai ya nutse ya dilmiye kuma ya mutu a ciki to saboda haka tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah yawa wa mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasilci ga waɗanda muka ba su littafi yahudawa da nasara da kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah to yau mutane sun jahilci wannan ma'ana don an ce wani ka ji tsoron Allah ba wai ana shakkan ka bane ina fata an gane ka ji tsoron Allah wane duk darajanka duk matsayinka ba za ka kai sahabu manzan Allah ba to manzan Allah karan kansa Allah ya ce ji tsoron Allah ko kuma waye rage a duniya ya ayyuhan nabiyyi taqillah Allah ce ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah duk wani ne tsoron Allah a duniya ta dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu tsoron Allah ko amma kuma Allah ya ce wa manzan Allah ya ji tsoron Allah saboda haka wannan makani ne dan an ce wa ka ji tsoron Allah kada ka dinga kumfa ni dan iska ne to da za ka ji tsoron Allah to kai waye da za ce ka ji tsoron Allah da ba za ka ji tsoron Allah ba kai waye ina fata an gane an gane iliminka kana bukatan a ce ma ka ji tsoron Allah duk mulkin ka kana bukata a ce maka ka ji tsoron Allah duk dukiyarka duk kudinka kana buƙatar a ce maka ka ji tsoron Allah duk mutumin da ya kaga kai ya ce ma wani ka ji tsoron Allah masoyin ka ina fata an gane to amma mu yana daga cikin ɗabi'unmu da muka kasa fahimtar me ake nufi da tsoron Allah ina fata an gane sai muka kaman ana zargin ka da wani abu dan an ce maka ji tsoron Allah kai abu ne wanda Allah ya umarce ka da shi abu ne wanda manzo Allah ya umarce ka da shi saboda haka ne za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ji tsoron Allah ba wani abu bane shi yasa ya ce laha haitu duk inda kake kaga zarfu zamanin ba zarfu makanin duk inda ka samu kanka ka ji tsoron Allah duk halin da ka samu kanka ka ji tsoron Allah sai ce wannan ruwayar imamu tirmidhi kenan a wata ruwaya imamu a Ahmad a cikin musnadinsa sai Abu Zarri ya ce sai na tambaye manzo Allah duk da yake wannan ruwayar wa'ansu daga cikin malaman hadisi sun taɓa wancan ruwayar ingancinta ina fata an gane sai ya ce thumma maza ko annan ne ya ubangiji ta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha idan kai mummunan aiki ka bi shi da kyakkyawa wannan kyakkyawan zai gusar da mummunan bi ma'ana zai kankare shi saboda inna alaikum lahafizin kiraman hatibin ya'lamuna ma taf'alun a dama gare ka da hagu gare ka akwai mala'iku ina fata gane mala'ikan dama raqibun akidun mala'ikan hagu raqibun atidun ba suna bane siffa ce siffansa yarqubu a'malak yana bibiyan ayyukanka atidun wa ya'tiduha ay ha, sai rubuta na dama zai zai dinka bibiyan ayyukanka ai shi mu zala ce man hamma bi hasanati wa lam ya'malha katabaha Allah biha hasanatan kamilatan duk mutumin da ya himmatu yana so wani aikin alkhairi sai wani abu ya girma masa bai sa ya yi wannan aikin ba za a rubuta masa ladan niyya guda ɗaya wa in amilaha in ya aikata ta katabaha Allahu biha ko ashara hasanatin Allah zai rubuta mai lada guda goma ila sab'i mi'a bi'fin har zuwa Allah sai dinga ya ta har zuwa 700 wallahu yudha'ifu man ya sha Allah na rubanya abin da ya ga dama daga ɗari bakwai nan kuma Allah in ya ga dama zai yi multiplying ɗinsa amma a wa'annan kwanakin da suka rage mana a yau mana 26 ba a watan rajab ka ga mana daga cikin wato ashhurul hurum kaga ya rage mana kwana uku ko hudu kwana uku nan ko hudu duk aikin da kina alkhairi kan su ne fa kaga wancan watan da ba wannan ba ana rubuta maka lada goma ne amma a wannan watan ana rubuta maka duk aikin da kai kyakkyawa tansu 20 zuwa ina zuwa dubu da ɗari hudu sannan kuma Allah ya ninka shi abin da ya ga dama duk wani aiki kyakkyawa da za ka yi ina fata an gani Ka ga yanzu ya rage garabasa ya rage maka kwana nawa uku ko hudu sannan a shiga sha'aban sha'aban kuma da za a shiga sha'aban kaga wancan kana son ayyuka na alkhairi kaga kana haɓaka imanin ka kenan ko ka yi kyauta ka yi hidima ka yi kaza ka yi kaza sha'aban yazo sai ka bi shi da azumi kuma shi kuma azumi yana ƙara nisantar da kai ga azabar ubangiji sannan sai ga ramadan wajibin da ke kanka kaga kare ni imanin ka kafin ramadan ya zo ya ƙara karfin ga ba za ka ji kashin yin ibada a cikinsa ba shine fasarin ina fata an gane to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kai kyakkyawa wa atbi'is sayyi'ata alhasanat tamhuha ka bi mummuna da kyakkyawa wannan kyakkyawan sai ta goge wannan mummuna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci al'ummansa su yi kyakkyawan mu'amala da juna saboda shi kyakkyawan mu'amala shi ne in aka zo ma'auni gobe kiyama ba abin da ya kai shi nauyi bayan tauhidi ba abin da ya kai kyakkyawan mu'amala nauyi manzala ce ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq hadisin bukhari da muslim ya ce babu wani abu da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a ma'auni na kiyama mizani skeli na kiyama ba abin da ya kai shi nauyi bayan tauhidi ba abin da ya kai shi nauyi ina fata an gane saboda haƙƙoƙi guda biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam Allah ya ce ka mu'amalanci ɗan uwanka musulmi da kyakkyawan mu'amala sannan haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi a kanka ka mu'amalance shi da kyakkyawan mu'amala kaga haƙƙi guda biyu shi yasa yake da nauyi ka sauke na Allah ka sauke na ɗan adam ka saba ka sau ka ka saba wa dokar Allah kuma ka tauye haƙƙin ɗan adam shi yasa da ka cuta gara a cuce ka ya fi maka sauki ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka a yanda wanda yana fassara faɗin Allah maɗaukaki ne aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan min al-layl innal hasanat yuzhibna as zalika dhalika dhikra lidh kaga Allah da kansa abin da ya faɗi a cikin ƙur'ani kenan aqimis salat kai da sallah nahar wani yanki na rana fazahar kaga da la'asar wa zulafan minan al da kuma wani yanki na dare magariba da isha'i sannan kuma asabahi innal hasanat yuzhibna sayiat Allah ya ce kyawawa suna gusar da munana sai Allah ce zalika yin wannan ismul ishara ko yin haka zikra lizakirin tunatarwa ne ga masu wa'azuwa da tunatarwa wannan ya faru ne saukar wannan ayar wani sahabi ne ya zo gilmawa sai ya sumbaci wata mata wacce ba ta halatta gare shi ya zuciya kawai sai takin ɗinta yana ganin haka sai ya tsorata sai ya ruga sai ya sallara raka'a biyu yana sallara ta biyu sai ya dawo wajen manzon Allah a firkice ya ce ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru da ni na halaka me ya faru sai ce na zo wucewa ne na sumbaci wata matan da ba ta halatta gare ni abin ya dame ni shine ne sallah raka'a biyu sai maza Allah ce wannan sallar da kai raka'a biyu ya gusar da ne wannan sambatar da kai sai Allah ya saukar da wannan aya aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هذا wannan ya ƙara ƙarfafa wannan abinda wato wannan sahabi yayi cewa abinda yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare zunubinsa to idan mutum ya yi mummunan aiki to ya yi gaggawa ya bi shi da kyakkyawa wannan kyakkyawan zai kankare saboda a damanka da hagunka akwai raqibun atidun yana bibiyanka yana rubutawa hagunka shi ma raqibun atidun yana bibiyan aikinka yana rubutawa to idan ka yi kyakkyawa za a rubuta da sauri in ka yi mummuna zai ce a jinkirta a gani za ka ruki gafarar Allah ina ba ta an gane idan ka roƙi gafarar ubangiji sai sai a kankare shi ina ba ta an gane sai a kankare shi to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya zauna baya tashi sai yayi kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ya kankara duk wani kuskure da kai a wannan zama ina fata an gane kaga wannan ya yi daidai da wannan babi wanda malam ya kawo mana wato sai ya ce rawahu tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun wato wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin abwabul birri wasila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fi mu'asharatin nas babin da yazo akan kyakkyawan mu'amala da mutane kaga yana da fiqhu da yawa a cikin hadisin kaga a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ji tsoron Allah inda muka samu kawukan mu kaga wannan muraqaba kenan to idan shi din zalla ta kama mutum shi yari ba ce shi yayi wani aiki to yayi gaggawa ya bi shi da ne kyakkyawa dan a samu a kankare masa ne wannan mummunan kuma idan fa mutum ya yi mummuna guda ɗaya ake rubuta amma a wannan watan da muke ciki biyu za a rubuta maka ina fata an gane a cikin watan rajab za a rubuta maka shi guda biyu ne amma watan da ba watan rajab ba za a rubuta maka guda ɗaya ne amma a watan rajab za a rubuta maka biyu dan duk ayyuka na alkhairi ana rubanya su haka ma na laifi ana rubanya maka su ladan ka ma ana rubanyawa laifin ka ma ana rubanyawa sai ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kayi mu'amala da mutane da kyakkyawan mu'amala wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito sa a ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadin sa yace wa idza amilta sayyi'atan idan ka aikata mummunan aiki fa'amal hasanatan tamhuha shine ruwayan Imam Ahmad idan kai wata mummuna جملة شرطية وهو فعل الشرط فإذا عملت سيئة إن كي ممونة هذا نن ذكرتني في سياق الش... في سياق ال... آه. إثبات أو في سياق الشرط تفيد العموم لو da كي ممونة سيتي فاعمل حسنة تمحها جواب الشرط كي تكاوى za ta kankare wannan mummunan da ka aiwatar kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baka wannan ka'ida ina fata an gane to wannan hadisi a kamar yadda malam yace a rawahu a tirmidhi wa qala hadithun hasan sai da wasu alamai sun taba ingancin hadithin. ina fata an gane sai malam yace as hadisi na uku a wannan babi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal hadisi daga abdullahi dan abbasin Allah ya yadda a gare sa yace كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إنا باين من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah ya ce min ya gulam inni u'allimuka kalimatin ya kai yaro kaga ya kira shi kaga ba zai manta ba da kiɗan ji masa kai yaro abdullahi ɗan abbas sau lokacin da Manza Allah ya rasu ta kwata bai wuce shekara sha uku zuwa sha hudu ba shi abdullahi ɗan abbas Umar yadda ya faɗi cewa wa kadina hasul bulo. lokacin da Manza Allah ya rasu ina gab da balaga kaga da man ɗan namiji yana balaga ne a sha biyar ko saboda haka yace ina da balaga Abdullahi dan Abbasin zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa yace ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimatin wannan ruwayan Imam Tirmidhi kenan ni zan koya maka wa'ansu kalmomi a wata ruwaya a cikin musnad na Imam darani sai ce inni muallimuka kalimatin ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan koya maka wa'ansu irin kalmomi wani irin kalmomi ne sai ya ce mai ihfazillah yahfazak ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka kaga ihfazillah anan akwai takdiri wanda malaman usul fiki suke kira wato iktiba'un nas ihfaz hudud Allah A kiyaye dokokin Allah ya hafazak shi kuma Allah zai kare ka min al'afati wal makruhat duk wani abu na musiba da abin da ranka baya kauna Allah zai kare ka daga shi in ka kiyaye dokokin Allah kai kuma abin da baka so ka gani na musiba da bala'i Allah zai kare ka daga afkawa cikin wa'annan abubuwan ina fata an gane sai ce ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah zaka tadda Allah gaba gare ka bi ma'ana Allah zai kare ka daga dukkan wata musiba kaga na farko idan ka farka daga bacci ka ce ne alhamdulillahi alladhi afani alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur kaga ɗaya kenan za rubuta maka lada ina fata an gane kaga kafarka ka zo kai alwala kana fitowa daga ɗakinka sai ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ina fata an gane sai ka daga kai kamar yadda manzo Allah ya ce sai ka daga kai ka kalli sama Allahumma inni a'udhu bika an udalla aw adilla aw har zuwa karshe ina fata an gane kana sai ka ce Allahumma ja'al fi qalbi nura ka fito zaka je sallar asuba kenan وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا وعظمني نورا واجعلني نورا على نور سيكزو باكم مسلاتي سيكتي بسم الله كو والصلاة والسلام على رسول الله اللهم جعل اللهم افتح لي أبواب رحمتك كم ونن كافئي tun daga gida ana rubuta maka ladan sallah baka ma iso masallaci ba kaga wanda gidan shi ke kusa daga nan zuwa nan kaga ba ɗaya bane wanda yake can kwana wanda yake can kwana ta ko wanda za ka yi duk taku ɗaya ana kankare maka zunubinka ana ɗaukaka darajarka sa'annan kuma ana rubuta maka ladan sallah kaga ba ɗaya bane da wanda fif ya shigo masallaci shi sa wani sahabi gidansa na kusa da masallaci a gidansa na nesa da masallaci sai wasu suka same suka ce wani muna gani muna tausaya maka irin wahalar da kake sha me zai sa ba za ka siyar da gidanka din nan ba ka nemo gida kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga zuwa saboda ka dinga abin da sai ce hmm, ina so a dinga rubuta min duk takuna ku kyale ni <laughs> yana so a rubuta masa ne duk takunsa ina fata an gane kaga za a ɗaukaka darajarka za a kankare maka zunubi na sa wani zai tambaya to ni ne mu zuwa da mashin ko mota fa <laughs> gwargwadon tafiyar da kai gwargwadon kankare maka zunubinka da daga maka daraja amma wanda ya tafiyan kuma ya fi ka samun lada ina fata an gane Allah ya samu dace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa kaga anan ana koya masa muraqaba ne ina fata an gane yana koya masa muraqaba ne sai ce idza sa'alta fas'alillah duk lokacin da za ka yi roƙo ka roƙi Allah yanzu yana koya masa tauhidi tauhidin uluhiyya ina fata an gane wanda ake roƙa shine wa Allah dan shine ke badawa kuma shine ke me hanawa shi ake kaɗaita shi a wajen roƙo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ce wa manzansa duk lokacin da bayina suka tambaye ka dangane da ni Allah ka ce musu ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran duk mai kira a duk lokacin da kira ni hadisi ya inganta a jami'i na imamu tirmidhi da sunan na imamu ibnu majah da kuma sunan al-kubra na imamu annasa'i daga anas dan malik wata rana mazala na zaune a cikin masallaci sai wani sahabi ya shigo ya yi sallah raka'a biyu ya yi sallah raka'a biyu ya ida da sallah sai daga hannu sai ya ce allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram mazala na jin abin da ya faɗi sai ce hadha faqad da'a allah bismihi al-azim wannan mutumin da kuke gani ya kira Allah da ismullahi al'azim da sufaye suke koyewa ko cewa ba wanda ya sani sai malam wani ko to manzo ce a cikin wannan hadisin ya san shi ya kira Allah da wannan sunan alladhi idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da wannan sunan Allah zai bashi wa idza du'iya bihi ajab duk wanda ya roki Allah da shi zai amsa masa kaga me ake so shine ka bi tsari kamar ji matsalan to sai ce a sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah saboda shi kaɗai ne zai iya baka kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman Allah yace man sa'alakum billahi fa'atuhu duk wanda ya roƙe ku wani dan Allah to ka bashi sai dai in abin nan ya fi ƙarfinka wani don Allah ka taimake ni da kaza in dai kana da iko ka masa sai dai in abin ya fi ƙarfinka saboda girman Allah da ya haɗa ka da shi yace wa man ista'adakum billahi fa'ibuhu duk wanda ya nemi kariyar ku domin Allah ku kare shi akan abin da kuna da ikon da za ku iya masa sai ce wa man sana'a ilaikum ma'rufan duk wanda ya kyautata muku akafiu ku masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in da abin da za ku iya masa tukuici sai ce بكلمة طيبة حتى يشعر أنكم قد كأفأتموه ku gaya masa magana mai daɗi har sai ya ji a zuciyarsa kun mai tukuici a wata ruwa ya ce fad'u lahu yi masa addu'a wani Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ji kan iyaye Allah ya gafarta ma iyaye Allah ya rubanya dukiya yayi albarka ga zuriya shikenan ko ya saka maka da gidan aljannan firdausi ya ce to wannan a mai tukuici kenan kamar ji wannan matsalar sai ce wa idza sta'anta fasta'in billah in za ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah shi sa a cikin fatiya da muke karatun fatiya muna cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka to wannan gabar kawai imamu Ibn qayyim al jawziyya ya fassara shi a cikin madarijus salikin bayan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mujalladi uku akan wannan kalmar kawai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mujalladi uku ina fata an gane ababan da ke ciki saboda wa kake neman taimako taimakon wa kake nema taimakon Allah har ya kawo shi sa sahabbai in mutum ya hau doki bulalar dokin sa ya faɗi ga wani a kusa yana gani wai in ya ce wane ne komin bulalar nan kamar ya nemi taimakon wani Allah sai dai ya sauka akan dokin ya ɗauka da kansa sannan ya hau saboda yadda suka ɗauki neman taimako a wajen wani Allah ina fata an gane kuma yadda suke girmama taimako a wajen Allah amince tsaron shi sa lokacin da aka sa annabi ibrahim a cikin wannan majajjawan za a jefa shi ko mala'ika jibrilu da ya zo ya nemi taimakon sai ce a'a wanda za a jefa ni don shi ya san halin da nake ciki zai kare ni kawai sai Allah ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin aw aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin ko muka sa su ne tababbu suka yi asara saboda abin da Allah ya tsara masa kenan sai ya ce kaga nan ana neman wato isti'ana kana neman isti'ana ne a wajen wa Allah kaɗi. sai ya ce wa'alam ka sani annal ummata lallai al'umman musulmai na duniya ga baki da mutane da aljanu law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu don su amfanar da kai da wani abu wato duk duniya suna son ka misali kaduna state gaba shi tana son ka kuma tana so ta mai da kai ka fi kowa arziki a kaduna sai duk masu kudin da ke kaduna suka tashi ko biloniyas kowa ya kawo biliyan ɗaiɗai ko a haɗa miloniyas kowa ya kawo miliyan goma goma a haɗa masu dubbanni su masu kawo dubu dubu a haɗa masu ɗarurruka su zo su haɗa duka mai da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak basu isa su amfanar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya rubuta a gare ka tun kafin ka zo duniya a kitab al-azali al-kauni al-qadari kitaba al-azali al-kauni al-qadari wanda Allah ya rubuta cewa bai rubuta kai mai kuɗi ba ne. duk yanda aka yi ba ka zama mai kuɗin nan ba kuma Allah ba zai ba su ikon su baka wannan kuɗin ba saboda Allah bai rubuta ka tun fil azalkaiwa kai mawadaci bane kamanci wannan sai ce a wata ruwaya ta Imam Ahmad yake cewa wa'alam anna al-umma law ijtama'u sai yazo da siga ta jam'i da za su haɗu wannan kuma ibi ko law ijtama'at sai ya ce lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka sai ce wa in ijtama'u ba mutane za su hadu ala an yadurruka bi shay'in a bisa dan su cutar da kai da wani abu mutanen duniya suka hadu saboda suna so su cutar da kai da mutane da aljanu sai ce lam yadurruka ba su isa su cutar da kai ba illa bi shay'in face da wani abu qad katabahu Allahu alayka wanda Allah ya rubuta a kanka na cutarwa tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara hadisin wato Amr bin al-As yake cewa qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard 50000 sana Allah ya tsara tsarin halittu kafin ya halitti duniya sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ina fata an gane wa kana arshihu alal ma arshin ubangiji ko ya kasance kan ruwa to duk yadda mutane suka yi Allah ya riga rubuta wannan abin zai faru da kai to yanzu abin da ake so ka tarbiyyatar da zuciyarka duk lokacin da wata musiba ta faru Allah ya kaddara hakan zai faru sai ya rage ma zafin abin shi sa abdullahi dan abbas sai ya fassara wa man yu'min billahi yahdi qalba sai ya fassara shi da imani da kaddara cewa duk wanda ya imani da kaddara ya haji kalba Allah zai haskaka zuciyarsa ba zai bata ba bi ma'ana ya san Allah ya rubuta wannan abin da zai faru da shi tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin saboda haka la mahalata hakan sai ya faru abin wannan sai rage maka jin zafin abin a zuciyarka amince wannan matsalar shi ne manzo Allah ke koya wa Abdullahi dan Abbas tsantsan tauhidi kuma tauhidin a babin imani da ƙaddara? wanda yana da wahala ina fata an gane babi ne mai wahala da imani da abin da Allah ya tsara wani zaka je ce ai wane ya jawo min kaza ai kaza ne a'a kai kawai Allah ya tsara ko da ta dalilin sani saboda Allah ya rubuta hakan zai faru ya bashi iko har ya aiwatar da wannan abun in da Allah bai rubuta hakan zai faru da kai ba shi kansa ba zai bashi ikon ya aiwatar da wannan abun ba sai kai imani to shi sa Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ayar akan cewa duk wanda ya imani da kaddara Allah zai haskaka zuciyarsa babi ne mai tsada a tauhidi shi sa Ubadatu dan Samit lokacin da ya zo gargara na mutuwa kamar da ya zo a cikin sunan Ibn Majah da wato sunan al-kubra na Imam nasai da kuma tirmidhi lokacin da ya zo gargaran mutuwa ya ajiye ɗansa ya ce ya bunayya innaka lan tabuq ta'mal iman hatta ta'lama annama akhtaka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhtiak ya bunay in kunta ala ghairi zalika dakhalta an-nar yace ya kai dan dana ba za ka ɗanɗani zakin imani ba har sai ka ji daga can cikin zuciyarka annama akhtaka lam yakun li yusibak duk abin da ya kubuce maka daman Allah ya zai same ka ba wa ma asabaka duk abin da ya same ka alkhairi ko shari lam yakul a daman Allah bai tsara zai kubuce maka ba sai ce ya bunayya ya kai dan dana in kunta ala ghairi zalik in ka kasance sabanin wannan bayanin da na gaya ma kartar na zaka shiga wuta ina fata an gani saboda babi ne mai tsada shine daidai da ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min kabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likay la ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakhur kaga Allah ya tabbatar babu wata musiba da za ta faru a duran kafa ko a karen kawukanmu illa fi kitabin face wannan abin yana cikin lauhin mahfuz min qabli an nabra'aha ai min kabli an nakhluqaha kafin mu halicci afkuwan wannan aikin Allah ya rubuta ta kaga yana cikin kitaba al-azaliya al-kauniyya al-qadariyya kuma yana cikin kitaba sanawiyya sannan kuma yana cikin kitaba umuriyya sannan kuma yana cikin kitaba yawmiyya wanda Allah ya tsara cewa a ranan abin zai faru da kai sai ka bika al'amari zuwa ga Allah sai ya ce rufi'atil aqlam alƙalimman da aka rubuta wannan abin da hukuncin nan da ya faru da kai an ɗaga su shekara dubu hamsin kafin a halicci doron ƙasa wajen suhur Allah yanda aka rubuta ta kai ta bushe shine hadisin baratu an sami ruwayan Abu Dawud da Tirmidhi yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam abinda Allah ya fara halitta shine alƙalami sai ce uktub sai ce wa alƙalami rubuta sai alkalami ya ce ma za aktubu ya rabu ya Allah ne kake so na rubuta sai Allah ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na ma magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar alƙalamu ya kubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alkalami ya fara rubutawa yau din nan laraba zaka zo nan masallacin ko masallacin sani dauda za ka zauna a inda ka zauna da rigar da kake a tufafinka da ka sa da kuɗin da ke aljihunka da wayan da ke hannunka da komai Allah ya rubuta a yau ɗin nan za ka zo shine kitaba yauniya na rana kila da safe ka fito kana so ka sa wani kaya suka ce ka ga wannan nake so dan aje sai ka dauko wancan sai ka sa saboda haka Allah ya rubuta wannan shirya fa an bai wannan tsarin wannan shine kitaba yaumiya alhuman fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah na sha'anin tsara maka tsarin rayuwarka in ba a rubuta maka a ranar ba ba yanda za a yi iya rubuta aiwatar to shine kitaba din Allah yanda aka rubuta wannan sun bushe ma'ana dole sai abin nan ya faru yanda Allah ya tsara shi kafin a halici duniya to shi sa ya faru yanda ka gani shi sa sai manzo Allah ya tarbiyatar da mu a matsayin mu na musulmai kaga irin wannan ya faru da kai sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha alhamdulillah in kuma kaga wani wanda musibar ta faru da shi wani ya shiga wata musiba kada ka ce a ah, sai ka fara yi wa kanka addu'a alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila kaje wane sai kaga yayi hatsari ana ganin shi sai ka faɗi wannan addu'a wani ya samu matsala kana gani sai kai wannan addu'a kana ganin wani mahaukaci ya gilma sai kai wannan addu'a Kana fata an gane kana ganin wani sai kai wannan addu'a haka manzo Allah ya karanta da mu kaga da mu ba ma yi in muka kiyaye dokokin Allah kamar wa'annan misalan da na kawo da su ma da wanda ban ambata ba to Allah sai kai kuma ya kiyaye ka daga dukkan wa'annan musibin shine wannan hadisin wanda malam ya kawo mana ya ce rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito a cikin jami'insa abwabu sifatil qiyama wa raqa'iq wal war'i an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wato jami'insa ina gani bari mu karasa hadisin sai mu tsaya anan sai ce wa fi riwayatin ghairu tirmidhi a ruwayar da ba imamu tirmidhi ya rawaito ta ba ya ce ta a amama ka kiyaye dokokin Allah za ka tadda Allah a gaba gare ka duk abin da suka yi sai ka ga Allah ya kare ka kuma wata mata da take ce min wai da ta zo haihuwa ita kanta ma da ta yi ciki ba ta san tana da ciki ba amma kishiyarta ta san tana da ciki saboda ta ce kishiyarta ta ce in dai ɗan namiji ne a gidan nan sai dai ki ji labari tana ta haifan maza to ranar da Allah ya kaddara mata cikin ɗa namiji ita bata san ma tana da ciki ba amma ita kishiyar tana da ta san tana da ciki aka zo da ta zo haihuwa ta ce bata san inda take ba an buge ta haka dai Allah ya kaddara ta haifi yaron ta ce tana hannu maka hannu ƙwarya bata san inda take ba ta farfado kenan sai ta ga kishiyar ta zo ta wuce gaba gare ta tana kallon kishiyar ta wuce sai da zo tana kallon yaron ta ce mm, yaro sai ka ce lalle yaron nan kai ne abubakar mahmud gumi kishin fa take bana haka wato ba a so ya fito ba <laughs> sai da ya fito wato kai ne abubakar mahmud gumi ita kamar ke gaya mun wannan bayanin wai uwar gida ta ga abin da ta bari? ta kalle shi ta ce ah, yaro kuma ya yi kama da babansa kamar an yi kaki an fiyato eh, a duka dai ba ganganu ta ga bata ma san ne take faɗi ba saboda baƙin ciki kuma ta haife shi amince matsalan kaga wannan zaka sadda Allah gaba gare ka isa ka kiyaye dokokin Allah sai ce ta'arruf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda idan ka san Allah a lokacin da kake yalwata kana cikin walwala da jin daɗi kana kiyaye dokokin Allah kana bin abin da Allah ya ce kana tashi ka roki Allah to lokacin da ka shiga tsanani Allah zai tuna da kai ba sai lokacin da ka shiga tsanani ba sai ka ji ce ba ba ya kamata a je masallacin babba ina ba ta gane ramadan ya zo ka ɗauki qur'ani an taɓa a ka faɗa ko za a je tafsiri ina ba ta gane a lokacin kake tunawa da Allah ka shiga cikin tsanani Allah ba zai tuna da kai ba Allah yana tunawa ne da kai lokacin da kake cikin walwala kake cikin nishadi kana ibada kana addu'a Allah to in ka shiga cikin wata musiba ka kira Allah Allah zai amsa maka sai ya ce wa'alam anna ma akhtaka lam yakun yusibak ka sani duk abin da ya kubuce maka da mancan ba zai zo maka ba wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak duk abin da ya same ka na alkhairi ko sharri daman Allah bai yi zai kubuce maka ba wa'alam anna an-nasra ma'a sabri ka sani cewa lallai nasara yana tare da hakuri shi ta laraba suke cewa bi sabri yalinu lakal hadid da hakuri karfe yake iya maka laushi sai malam bahaushe ya ce mai haƙuri zai ne zai dafa dutse har ya sha ne romansa haƙuri in ka ji an ce wane ya yi haƙuri bai ci ribarsa ba to karan sai ibnu taymiya yayi wani istinbati yace bi sabri wal yaqin yunalu al imama da haƙuri da yaqini ake samun jagoranci sai karanto wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru Wakanubi a Yakina ayatina Allah ce waja'alna minhum ka sanya daga cikin annabawa a immatan jagorori yahduna bi amrina lamma sabaru suna shiryar da mutane da umarnin mu jazakallahu khair lamma sabaru a lokacin da suka yi haƙuri suka jure da cutar wanda mutanensu suke musu na tsangwama da zagi da faɗa da su da yaƙansu suka yi haƙuri suka jure sai ce lamma sabaru a yayin da suke hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun Allah ce sun kasance masu sakankancewa da ayoyinmu sai Allah ya ba su nasara to ku sani manzo Allah ce in dai nasara kake so sai ka yi hakuri in dai kai hakuri zaka samu nasara sai ce wa annal faraja ma'al karbi kuma ka sani cewa duk wani kwarenyewa na damuwa yana tare da kuma damuwar in yanzu an kwaranye maka damuwa nan gaba kuma za ka samu me wani da wata damuwar kuma daban sai ce wa anna ma'al usri yusra duk wani tsanani akwai sauki tare da shi to mu me yasa muke gaggawa irin wannan jarabawan da Allah ya mana na tsanani sai mu koma wa Allah ko Allah zai kawo mana ne sauki sai ana koya mana cewa mu yi bore mu fito mu yi zagi mu yi kaza duk wannan ba zai haifar da ɗani ido ba mu yi haƙurin haƙurin shine ibada idan muka yi haƙuri Allah zai kawo mana nasara ina fata an gane waye ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu kwana a wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a hadisi na hudu shine al-hadithu الرابع إن شاء الله سبحانه mu سيمو أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alaikum salam eh to shi maganan ina gani wasu ba su ji tambayansa ba ina tambaya ne akan kamar misali mutum ya ce wani ka sani cikin addu'a yaya akwai laifi to malamai sun fara wa juna ilimi a wannan babin imamu shafi'i da kafin shi akwai sahabi sayyidina umar da abu ubaida amir bin jarra su suna ganin ma baya halatta ka ga ɗan uwanka ka ce wani ka sani cikin addu'a saboda shi addu'a ibada ce wacce kowa na yin ta kuma Allah ya wajabta ta akan kowa wanda Allah na fushi da wanda bai yi ta ce saboda haka abin da yake wajibi akan ka ne yasa ka ce wani ya maka ina fata ka gane su fahimtar su kenan Imam Shafi'i yana da wannan fahimtar Imam Malik yana da akasin haka shi kuma yana ganin cewa za ka iya cewa wane ka sa cikin addu'a amma da sharaɗi sharaɗin shine kai kana yi ba wai ka zauna bane ne sannan na biyu ba ka bai da shi ɗabi'a ba ko ina ka ji ce wani da Allah a sani cikin adda ya ce in baka yaka ba to ba laifi amma in ka yaka shi ma akwai matsala saboda ne saboda shi addu'a wanda in mutum ma bai ba Allah na fushi da shi ina fata an gane saboda haka sai suka kafa hujja akan cewa zaka iya cewa kamar yadda imam malik ya ce amma kada ka mai da shi ɗabi'a kamar yadda mu yan najeriya muka mai da shi ɗabi'a wani ma yana da yana ganin kuɗin sa ma zai isa mai sai ka ji ya ce ai na kira malamai na ba su dubu kaza su min adda shi ba yayi ya zauna yana ganin kuɗinsa zai biya masa bukata ina fata an gane kaga kuskure ne kai saboda kai ne ke bukata yanzu dan girman Allah kai ne kake neman aiki sai wane kace dan Allah wane da ya san wani dan Allah ya maka hanya a ji a abin nan sai kuma lokacin da wani ne ya samu jiji na waje kaza sai ce a zo da a zo da kai sai ka ce a tun da wani ya je ai ba shi ka je ba shi wancan ka zai ce baka san abin da kake ba ko saboda haka sai ya watsar da kai to Allah shi kuma ba dan adam bane duk lokacin da kake neman abawarin Allah da hannu ka kira Allah kawai akwai wasu ladubba da manzo Allah ya tabbatar da mu ni da kai in zamu yi addu'a in muka kula da shi shikenan mun gama samun abin da muke so na farko mu mu yaba Allah mu kururu ta Allah na biyu mu yi wa manzon Allah salati na uku mu faɗi abin da muke so a wurin Allah direct in muka yi haka to mun samu biyan bukata kawai sai dai mu jira na hudu kada mu yi gaggawa ina fata an gane na biyar kada ka ce bari in gwada dan Allah ba abokin ka ne balle ka ce ka gwada shi an gane ka san wani da ce to bari an gwada mu gani Allah ba a gwada shi in kai kai da gaske ud'ullaha wa antum muqimuna bil ijaba roki Allah kuna da sakan cewa Allah ya amsa ina fata an gane to in kai haka sai kaga Allah ya biya maka bukata an gane Allah ya samu dace na'am almajir malam an uwan mutum musulmi na'am na'am bayani kawai eh. eh. na bi abu guda biyu ne idan ɗan ya shiga cikin musiba na farko musibar wacce akwai na zahira akwai kuma na baɗina na ɓoye na zahira wanda ake gani misali wane ya hatsari kana ganin shi sai ka ga shiga bandeji kace ce alhamdulillahi alladhi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila bari fasara maka shi da Hausa ka gane ma'anar na gode wa Allah wanda ya kare ni daga jaraba wanda yayi wa wani ni kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin halittun. Sani da jarce ni da irin wannan musiba ba kaga wannan na zahiri kenan ko ta yi wannan adda wane hannu Allah kiyaye na gaba Allah ya kaza Allah ya kaza kaga ka nemi tsarin Allah kai kuma kada a jarabce ka da irin musibarsa saboda kowa da irin jarabawan da Allah ya rubuta masa ko na biyu in kuma jarabawa ta boye ne shine kila ta aljihu ko gidansa akwai kaza ko kaza to wannan shi kuma yana buƙatan taimako agaji ina fata ka gane yana buƙatan agaji ka taimake shi abinda ake so ga kowane mutum musulmi ka sa wa kanka wannan ka'ida a zuciya akwai wani sirri tsakaninka da Allah wanda ko matarka ko ɗanka ko wani naka wani aiki na alkhairi da za ka dinga yi wanda ba wanda ya sani sai Allah duk lokacin da wata bukata ta zo ka amfani da wannan za ka samu biyan bukata sai da na abakar zamaninsa dukkan fita yana kalifa akwai wata mata yana fata an gane tsohuwa ce ba ta gani zai je ta san safe zai wanke mata kaya zai share mata ɗaki zai share mata gida zai wanke mata plate da komai sannan sai ya fita kullum garin Allah wata rana sai na Umar ya yana yawan fita kai ta ah, yawan Allah nan ne yake fita san da sassafe haka bari in bi shi wata rana ya gaya shiga gidan sai ya koma da ya tafi sai ya shiga ya tambaye ka kin san wannan ce ban san shi ba me yake zuwa miki ta ce dukkan Allah idan ya waye zai shigo gida ya wanke min kayana ya min kaza ya min kaza ya min kaza ya min kaza kaga in ba ta wani dalili ba ai ba za a san yana yin wannan aikin ba saboda Allah yana so a gani dan a koyi da shi eh kenan ga kuma Zainul Abidin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a layin da yake duk dare cikin dare zai ɗauki buhun alkama a bayansa zai ɗaura buhun alkama a bayansa sai ya ajiye a ƙofar gidan kowa in mutum ya fito daga gidansa kawai sai zai ci mai tsaro da buhu kawai sai ɗauka ya shigar shekara da shekaru duk mutanen da suke layin ba su san wa yake wannan aikin ba sai ranar da ya mutu to ranar ne ba kawo wa abin ba to a ranar ne suka fahimci cewa lallai ne yin wannan aikin wane ne sannan kuma da aka zo mai wanka sai aka ga bayansa nan ya yi baki irin ɗaukar abu a bayansa suka gano cewa lallai shi ne ke yin wannan hidima ka kai kokari ka sa wa kanka wani sirri da kake yi na alkhairi wanda ba wanda ya san sa sai Allah da ya halicce ka duk wata matsala da za ta bujiro maka a rayuwa ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah abu kaza da nake yi in yi dan neman yardan ka ne Allah ka mun kaza sai ka ga Allah ya warware ma matsala da hanyoyi cewa da zamu mu dinga samun abin nan amma sai dai duniya ta riga ta shige mana ido mun manta da ita ina fata an gane Allah ya samu dace na'am e eh. bayo eh eh bayo eh eh to na farko dai wannan kalmar da faɗi sabon Allah ne cewa Allah ne ne maka sabon Allah ne ka ce mai ya tuba tsakanin da Allah kada yi irin wannan kalma wannan kalma ce eh, wadda ba ta fitowa daga bakin musulmi abu na biyu shine ba mamaki a aljanu a wannan gidan a ɗakin mata shi sa suke abin nan akwai wani makwabci na yaro ne sabon aure da yi shi ma haka kullum bayan kwana uku sati sai ka zo wuta ya kama a ɗakinsa ya ce ya je nan an ci mai kuɗi ya je nan an ci mai kuɗi an je nan na ce kai shi za ku daman matsalan ku ai shi za dole ka dinga kai sharan masallaci ba ai dole kai ta kasuwa na ce ku an gaya muku abu ga abin da ya kamata ku yi sai ku ga cewa a'a sai dai wani ya muku na ce ɗan Najeriya ke shi za kuke shan wahala na ce abin da ya kamata ka yi ka dinga karanta bakara kullum a ɗakinka ka in san samu ne ka samu bahu kato wanda mata ke cika ruwan nan ka karance bakaran complete in za ka iya ka karance bakar da ali Ibrahim a cikin ruwan ka dinga yayyafawa wa ɗakin tabili na ce in allah da sai dai ka bada labari to kamar matan shi tana da isko kai daman wai saboda ba sa son ya aure ta yanzu ma hatta haihu yaro ma har yana tafiya ya ce mu malam kaga tun da ne wannan abun fa ɗakina bai kara konewa ba na ce ba ka je kana ta sharan suwa ba to irin kuskuren da mutanen mu suke yi kenan to Allah ya sa a dace ka gaya mai wannan sako Allah kuma ya kare shi daga wannan musiba shi kuma Allah ya ba shi iko aiwatar da wannan Allah ya sa mu dace haka mu yi hakuri za mu tsaya a nan kada mun ja lokaci da yawa a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk